manuniya. dazuzzukan na in cikin tsaunuka suke muna da atilari ina tankokin mu na yaki suke masu silke me yasa ba a taba bin su ai bata fara kama da yi ba ai yanzu rabi rabi ta rike har yanzu dai bamu ga kama da yi ba amma yanzu kowa na ji a kasar nan masana tsara tsarin tsai da tsaro da malaman addini kenan ke tabbatar da cewa har yanzu fa maganar matsalar tsaro da targaɗan turgudewar tattalin arziki da sauran rina a kaba game da kiɗa kiɗen ta dare a masa tawan Najeriya kowa kururuwar kumburin kwashe kafar juna ce ke ƙara ƙiba. Hajiya Madina ta ta sani ina PDP ina kuma ɗan shugaban ƙasa Obasanjo na yaƙi aƙidansa har kotu muka kai shi. Shi kuwa shugaban jam'iyyar APC a Najeriya da aka ce ana yunkurin tugewa cewa yake babu wani mahaluki da ya sai jefa mishi fargaba. Duk abin da ya same ni na amince kuma za a yi rigima da ni a cikin shugaban jam'iyyar APC ba in Allah ya yarda ba wani mahaluki da zai canza wannan. Lokacin tafiya da ya zan tafi. Waɗannan faso mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum a barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku duk ranar Juma'a da asusuba. shiri na ɗari da ashirin da shida cikin jerin shashiren manuniyan da ke kwaɗayin ganin al'umma sun samu ci gaba. Me yiwa ci gaban kuma amma na makure matsalar tsaro a Najeriya ce ta sa masana samar da sassaƙen da zai magance matsalar da ta riga ta zama wa ƙasar guba. Manjo hayashin mai ritaya na cikin masana harkokin tsaron da ke ganin wajibi gwamnatin Najeriya ta yi taka tsantsan wajen sulhu da 'yan bindiga ko da ko sun ce sun tuba. Ina goyon bayan a ce a yi sulhu da mutanen nan amma akwai sharuɗa da matakan da ya kamata a duba kafin a yi sulhu na ɗaya shine 'yan bindigan nan sun daɗe suna ɓanna sun ta gayyara wa'yansu sun kashe wa'yansu sun ƙona dukiyan wa'yansu ana cewa a sulhu da su kuma abin da ake nufi shi ne su kawo makamansu sannan a nemi wani aiki a basu ko kuma a nemi wa'yansu 'yan kuɗaɗe a basu a ce su je su riƙe kansu to magana a nan ita ce shi kuma wanda aka salwantar da rayuwarsa fa akwai jadawalin sunayen mutanen da aka kakkashe yau da za a fito da 'yan uwansa a basu diyansu akwai jadawalin irin dabbobin da aka kwata na mutane da gonaki da aka salwantar kwantar da gidaje da aka kona na mutane waɗanda yau za a biya 'yan uwansu wannan diya gwamnati ta shirya kai kana so in ka ce sulhun dole sai ya dubi duka bangarori a dole a dubi duka bangarori dan in ba haka ba kowa ma sai ya dauki makami ya je banna tunda ya san daga baya za a yi sulhu bayan an biya shi wani kuɗi kuma wancan abin da ya ci bilis wasu na ganin ko ba a yi wannan tsananin tsauri na tsarin kowane bangare a duba ba ya kamata 'yan bindigan nan a zauna a lallashe su saboda sun gagari kundila ka yadda sun gagari jami'an tsaro ni ban yadda sun gagari jami'an tsaro ba an dai kitin su ne akan irin irin tsarin da ya kamata a bi an bar su suna cin su ba babbaka domin yau dazuzzukan na in cikin tsaunuka suke muna da atilari ina tankokin mu na yaki suke masu silke ba za su shiga su fafi mutanen duk inda suke ba daga minti talatin in suka bar inda suka bannan suka tafi an san hanyar da suka bi za a iya tarar da su a ce ai gashi sun tsaya za su sha mai ko kuma sun kai zangon da dama nan ne suke fakewa me yasa ba a taba bin su game da maganar cinikin ciwo bashi a Najeriya kuwa masana tattalin arzikin su Alhaji Shaibu Idris Mikati ne ke gaya wa duniya cewa ba cin bashi ne matsala ba amma da yadda Najeriya ke ke ciwo bashi ba zai haifa mata ɗa mai ido ba. Bashi hanji ne yana cikin kowannenmu ƙasashen duniya baki ɗaya ƙasar amurka ne ƙasar birtaniya ne ƙasar jamus ce kowace ƙasa ana bin ta bashi saboda haka don ana bin najeriya bashi ba wani sabon abu ba ne ba kuma wani abin da za a ce wai allah wadare ba ne don mun je mun ci bashi kama nemi bashin ka samu a baka shi kan shi wata daraja ne wani mukami ne don wani zai nemi bashin ya rasa to amma a ƙasar najeriya da yake ƙasa ce wanda takan ci bashi ko ta gyara asibitoci ko ta gyara makarantu ko hanyoyin jiragen ƙasa ko jiragen sama wa'innan ababe da ake ba lalai ba ne su tara kuɗin da za a iya biyan bashin saboda haka kuɗin najeriya da take karɓa na shiga su ne ake amfani da su a biya bashi to a ƙa'ida bai kamata a ce ƙasa ta ciwo bashi a ce duka kuɗaɗen da take karɓa na shiga a ce kashi casa'in da biyar casa'in da shida bisa ɗari na kuɗin ana karɓan su ne don a biya bashi wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne. shi kuwa fitaccen malamin addinin musulunci nan dabta ahmad abakar mahmud gummi cewa yake tsohuwar gwamnatin shugaban ƙasa buhari fa ta bar 'yan najeriya cikin ukuba. wallahi gwamnatin da ta wuce ta yi mana bala'i a cikin ƙasar nan. an ce a yi tsarin dokan ƙasa yadda yake in an rantsar da shugaban ƙasa to an san babu wani a shari'a duk abin da suka raba ko menene in rashin tsaro ne ya ƙara taɓarɓarewa in arzikin ƙasa ne ya ƙara taɓarɓarewa in tsarin zaɓe ya ƙara taɓarɓarewa in shari'a ne ta taɓarɓare ba wani dai abu gashi alheri a ce madalla yanzu gashi eh, gwamnati ta zo tana so ta yi aiki amma cewa za a iya ce mata sauka ko saboda shari'a shine yake hana ta aiki mallaka da ra'ayi kenan cewa kawai ya kamata kafin Aransar a rantsar duk wata shari'a imana imana ba haka ya kamata ba a fi sabilillahi wani irin hauka ne wannan ai gaskiya ita ba ta da wuyan tabbatarwa ƙarya ce take buƙatar lokaci ta don ta tabbata kwanakin nan da aka bayar daga yin zaɓe kafin a rantsar ya isa a yanke duka doka a san mai gaskiya ya isa balle ya zo shekarun kwamfuta ka gamsu da kamun yin towar wannan gwamnatin to ai bata fara kama yi ba ai yanzu rabi rabi ta rike ta zo ta samu cikakken bashi a kanta ya eh, kamar wani magana cire tsaffin jami'an gwamnati irin su gwamnan babban banki shugaban wannan dole ne a yi shi in ba yi ba ai ya ruguje dole a yi shi kuma kowace gwamnati su zo za ta yi shi har yanzu dai ba mu ga kamalu da yi ba sai sai an yi ministoci an zauna an fito da abubuwan da za a yi sannan za mu ga kamalu da amma yanzu kowane dan Najeriya yana ji kowa na ji a kasan nan da alamu dai har yanzu akwai ta tabur zarbar rakar juna tsakanin bangarori a masarjan tare na jan da ake ganin za a iya barin wasu yan majalisar da zaman takaba domin kuwa ɗaya daga cikin yan masarjan tare Najeriya na jam jam'iyyar dawa sanata Ahmad Ali Wadadan jihar Nasarawa ya ce marasa rinjayen Masar dattawan Najeriya fa ba za su rungumo rigima a Masar ba amma fa ba kuma za su bari a raina musu wayo ba. Jam'iyyata ta kasance cikin jam'iyyu marasa rinjaye kuma rashin rinjaye a majalisa ba dalili bane na komai da aka kawo daga masu rinjaye ka yaƙe ta. kuma ba dalili ba ne na komai da aka kawo ka yadda da in za ka yaƙi abun ka yaƙi abun da hujja cewa e abun nan ina yaƙanta don ta saba wa tsarin mulkin ƙasa ta saba wa ingancin ɗan adam ta saba wa mutanen da su da dalilin su ne muka zo nan muke wakilta shi shikenan in kuma aka kawo mai kyau duka mu runguma mu tafi yanzu dukkanmu a majalisa mun ɗauki niyya da ƙudirin duk taimako da za mu yi wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu don ya yi nasara za mu yi masa. Nasara na ingantar da rayuwan 'yan Najeriya da ita Najeriya kanta, amma duk abin da ya saba wa wannan babu ba za mu yi ba. Hajiya Madina ta sani, ina PDP, ina kuma ɗan shugaban ƙasa Obasanjo, na yaƙi aƙidansa har kotu muka kai shi. Game da yunƙurin ce shugaban jam'iyyar APC a tare Najeriya kan kujerar shi shugaban jam'iyyar sanata abla Adamu ne ya ce dudumar dundun durkusar da shi yunkurin wasu mutane ne da ba da su aka ci kasuwa ba amma sun zake suna sosai sun ga da su za a raba riba. Batun Abdullahi Adamu yana kaza ko baya kaza ba tashi wanda ba sai yanzu an yi noma an girbi an kai lokacin ci ko wagoni ne yanzu Abdullahi Adamu shine mai laifi duk abin da ya same ni na amince ko za a yi rigima da ni a jam'iyyar BBC ba in Allah ya yarda. Ina mai faruwa PDP a yi a janan a za a je za a je cikin ba zai dabla da mu ba Allah ya bani wannan matsayi Allah shi ya san wakafin fitana ba wani mahaluki da zai canza wannan ba abin tsaya na faɗa kan a'a kana ne kana so da tafiya a bai so da tafiya ya fito ga duniya ya so tafiya menene lokacin tafiya da zan tafi menene rage mun san ce baka ji daɗi ba me saboda haka zaka koma PDP a'udhu billahi da laki istighfari don Allah ke istighfari don Allah ke istighfari wannan kalamin kai cewa an ce ni Abdullahi da mu kai wallahi san ce ma Allah ya isa dole faɗa wannan magana gaggaya miki ko ya faɗa wani kika ji Allah ya isa kuma dama kin faɗa kage to ƙurye ƙaryan ku mu muka yi kagen ƙarya ku a bakin ka ji yanzu jam'iyyar APC a haɗe take a bakin ki na ji a jam'iyyar APC a haɗe take yanzu insha Allah haka iyaka batutuwan mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko cewa kullun kwanan duniya fa kwanakin mulkin su ake ci gaba da ɗiba. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha hudu ne su yi sallamar sakin kujerun da da su ne suke ta ruba. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zama muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar ganin duk juma'a ta kawo mana tsaraba. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar da ke cewa sai kone mako idan Allah ya sake sada ma a cikin wani sabon shirin na manuniya.